من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا القائل وقوله الحق كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى بالجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم من شاء قوة رمضان hijirar manzon Allah sallallahu Alaihi wa alihi wasallam 1442 wanda ya daidai da 23 ga watan 4 shekara 2021 a wannan masallaci masjidu ahlul baiti was sahaba da ke wannan layi na Hausawa a wannan unguwa ta mu ta tudun wada a cikin wannan gari namu na Kaduna inda muke da tafsirin alkur'ani muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa wannan littafin zama sababin tsira gare mu duniya da lahira abinda aka ce mu yi Allah ka ba mu ikon yi wanda kuma aka ce mu bari Allah madaukakin sarki ka ba mu ikon bari abinda aka faɗa cikin wannan littafi na wato rahama Allah ka sa damu da shi wanda kuma aka faɗa na azaba to muna roƙon Allah subhanahu wata'ala Allah madaukakin sarki ya kuma tsare mu da shi din duniya da lahira kamar yadda aka sani idan akwai wani abu mukan yi bayani a gurguje akwai mutanen da suka aiko da kudade ba mun faɗa ba jiya da yau insha Allah da mu faɗi wasu daga cikinsu ko da ba a yin wato duka ba akwai akwai fagi sani ɗalha ya aiko da naira dubu biyu sannan akwai lukman aliyu jibrin dubu biyu da biyar sannan akwai abubakar adamu adamu dubu ɗaya sannan akwai nasir yusuf dubu ɗaya akwai wato tukur ukasha dubu biyu sannan akwai wato yahuza na dubu biyar sannan akwai nasir aliyu ɗari biyar sannan akwai usman mamman dubu ɗaya sannan akwai wato ahmad abdullahi dubu biyu sannan akwai adamu kabiru dubu ɗaya sannan akwai musa jibirin kankara dubu ɗaya shi ma sannan akwai wato wannan zubairu ibra imni ina ganin ya aiko da naira ɗari uku sannan kuma musa muhammad shi dubu ɗaya sannan suleiman isa adam dubu ɗaya shi ma sannan sai mamman nura dubu biyu to wa'annan kaɗan daga cikin wa'anda suka aiko da kuɗaɗe daga jiya zuwa shekaran jiya wanda duk suka aiko da kuɗaɗensu wannan makaranta to muna musu addu'a Allah madaukakin sarki ya saka musu da alheri kuma abin da ke hannunsu na dukiya Allah ya tsare musu shi kuma kamar yadda muka faɗa muka ce hatta zakka idan mutane za su bayar wannan mu'assasa tana buƙatar wannan kuɗaɗe don tana da aikin da ya shiga cikin wafi sabilillahi wajen daga addinin Allah a sannan kuma a kan na wannan mu'assasa ɗin kamar yadda aka sani sifili sifili biyu bakwai uku uku biyu tara ɗaya takwas tambik ibtc sai akawun ɗin wato sunan ashabatul kira idan ana buƙatar ƙarin bayani akwai sufuli takwas sufuli biyu uku biyu takwas takwas sufuli shida tara akwai sufuli takwas sufuli wato uku sufuli tara bakwai biyar biyu sannan sai tara biyu sannan akwai sufuli takwas sufuli sai shida biyar bakwai ɗaya takwas shida bakwai sufuri sannan akwai sufuri takwas sufuri uku bakwai takwas uku tara hudu biyar sufuri dukkan mutumin da ya ba da kuɗinsa don addini ya ci gaba muna roƙon Allah ta'ala ya tsare masa abin da ke hannu sannan Allah ya buɗe masa hanyar samun arzikin fiye da yadda yake neman arzikin don tsarkin sunayensa. Ah, jiya mun tsaya a ƙarƙashin wannan ayar kafin nan kamar yadda wanda suka bibi shafin mu jiya sun gani mun dan fara yin program da malam kabiru bashir hayaki fi da na kugu wannan insha Allah za mu wannan program din kai tsaye akwai wata magana da shi Musa Qasimi ne yayi wannan magana da ya faɗa kimar ta kai a rubuta ta da ruwan gwal wanda za su bibi magana in an jima insha Allah in za su bibi program din za su yi da haka da mun tashi daga tafsiri kai tsaye za mu kawo shirin kai tsaye insha Allah wanda suka bibi shafin jiya mun fara bayani akan wannan ayar jiya يا قوم اسكنوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم أكرمك الله بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين النبي موسى يتي مسو يا قوم ادخلوا الأرض ya ku mutane na ku shiga ƙasa al-muqaddasa wacce Allah ya tsarkake ta allati kataba Allahu lakum wacce Allah ya wajabta muku yace ku shiga wala tartaddu kada ku juya ala adbarikum ku juya bayan ku ku shiga garin Allah ya sa ku aiki ku juya baya ku ki ta ko kai nashi aikin ne ka zauna lafiya ko kuma ya kawo maka aikin wani sai shi sa Imam bulan tsayin yake cewa da ake cawai akwai figan wa'anda ba su da addini a duniya ya fi ƙarya ne in ba za ka bauta wa kowa na zahiri ba dole daga ƙarshe sai mutum ya koma ya bauta wa zuciyarsa akan abin da take so shi sa Allah ya ce afara aita man ilaha ilahahu hawahu dole daga ƙarshe baka isa ba kana mutum kana da zuciya daga ƙarshe sai ka dawo akwai abin da zuciyarka take so ka yi za ka yi akwai abin da ba ta so ka bari za ka bari dole ka koma kana bauta zuciyar zuciyarka wannan shi ne ƙa'ida da haka za mu ganin cewa walatar taddu wasu sun ce wannan walatar taddu ɗin wato atsafi ne na wato jimlar da ta gabata na ƙudukulu wasu kuma suka ce a a nan wajen yayin da ya zamanto harfudin harfu harfu wasu inafiya ce wani sabon zance ne ladin sai ta zama nasiya ko najiya wacce take shiga cikin fi'ilin mudari sai zamanto harfin najiya wa jizmi da aka tartaddu sai zamanto fi'ilin mudari majzuman bila an najiya wa alamatu jizmi hasbin nuni la'annahu min al-af'al al-khamsa والواو في محل رفع فائل ألا حرف جر أدبار اسم مجرور بألا وهو مضاف والكاف مضاف إليه to a nan gurin sai zamantu alfa'u sai ta zamantu fa'u sababiya domin man san akwai wasu jimloli akwai annahayu a ciki dama sannan akwai wanda yana ciki sannan akwai umarni idan suka biyo baya to abin da ke biyo baya fa'un ne sababiya. kaman wala da ma Allah ilahan akara ƙa'uda. la da ma Allah ilahan akara ƙa'uda. Da wannan fa'un din fa'us sababiya ne saboda waccan ladin da ta riga ta gabata wacce take ta ainihin wato hani ne suna nan sun kai abubuwa wajen guda takwas a jere wanda in suka zo kafin su to abin da ke biyo baya fa'us sababiya ne da haka tunda wannan ladin nafiya ce kamar ya dawo da inna ja'alnaka khalifatan kalifatan ardi fahkum bainan nasi bil haqq ga fahkum umarni ne bainan nasi bil haqq wala tattabi'il hawa shi ma hani ne to fa yudillaka an sabilillah wannan fa'un tinfa'u sababiyya ne da ka son zuciya sai sabbaba maka wato fita daga tafarkin Allah to haka nan wajen wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu idan kuka juya ba jiya ku ba sai isabbaba muku sai ku juya sai ku zama na tafaku wannan shine kuma daga gaske kowa ya sani cewa jiya wa tafarkin Allah baya yana daga cikin abin da yake sabbabawa mutum ya samu ainihin wato inqilabi da haka anan wajen sai zaman to alfa'u fa'u sababiyya mabnin al tanqalibu anan wajen sai zama fi'ilun mudari'un mansubin bi an al-mudmara wujuban ba da fa'is sababiyya da aka sai zaman to wal wawu dinnan fi mahalla raf'in fa'il da aka zai zaman to wa an al-mudmara wujuban wa fi'luha wa ala ta'wil al-masdar as-sarih da aka kaddara shi haka wa fi'luha wa ala ta'wil al-masdar fi mahalli raf'in mubtada wa khabaruhu mahzufun Kamar kan an goyi shi da haka fi'ilin yan yanqalibu masdarin sa shine alin ƙilabu. da aka in an dauki masdarin alin ƙilabu sai zamantu wala tartaddu ala adbarikum fa kun sabitu da kun juya baya tabbatawa in ɗin sai zama ya tabbata kuna juya ba me zai biyo ba shikenan kafiri ne sai ku zama to ainihin wasu taɓaɓɓu to akwai abin da dama Allah yake kawo shi don ya jarraba mutane ya gani don ba a so Allah zai kawo shi don ya ga waye zai bi waye zai ke bi Allah ba ya jarraba mutanen ɗaluta ba cewa inna Allah a muktalikun bi nahari Allah zai jarraba ku da ƙorama kana tsananin jin ishi kan ta ruwa Da shi kana cikin ruwan a ce ka kashe kuma ba man shariba minhu فليس منه ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اكترف gurfa غرفة اسم المرة نسو ɗaya to kuma kana jin tsananin kishi da ka kamfaci so ɗaya ka sha aiki ka san ka taso da bala'i to daga nan Allah ya ce fa sharibu min duk aka ɗibi ruwan sai ƴan kaɗan ne suka haƙura suka tsallake suka fasa ainihin wato shan ruwa da haka za mu ga cewa matsalar alƙibla da ta taso haka Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa yace wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada a an nasi?" wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida dan ku zama shaida akan mutane manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan mutu wanda zai yi shaida kuma a ku Allah sai ya ce wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha illa lina'lama man yattabi'u ar-rasula mimman yanqalibu ala aqibai ba komai yasa muka sanya wannan aqibla ba muna so ne ki mu gane waye zai ba annabi waye zai ki bin manzon Allah shine kawai dalili shine hikima to so ma nan ba komai mana yasa aka ce su shiga za a ga waye zai shiga waye zai ki shiga kuma za ku ji abin da za su fito za su faɗa daga baya ƙarshe da aka matsa maganar rashin mutuncin ma ba wai annabin da Allah ya turo ba hatta Allah sai da rashin mutuncin ya kai kanshi tunda ai can ba kashi sun faɗa sun ce annabi Musa ya je da shi da Allah ya yakin ba ba ka ce za a yi nasara ba ka zo kana ta wani magana wani kaza kaza za a sa to shi Allah da ya yi alƙawarin da kai da shi din ku je ku yaƙi mu dai muna nan ba ba muna nan ba inda aka suke faɗa to wannan yana daga ciki da haka za mu ga Allah maɗaukakin sarki a hadisa ta hudu da ta faru a nan ne Allah ya fara cewa sahabbai wa ma muhammadun illa rasulu da khalat min qablihi A afa in ma ta'aw qutilan qalabtum ala aqabikum yanzu idan manzon Allah ya mutu ko aka kashe shi sai ku juya baya ku kyala addini Allah ya ce wa man yanqalib ala aqibai falan yadurra Allah shay'a dan ka inqilabi ka juya ba za ka fitar da Allah da komai ba wasu yadda billahi shakirin sannan kuma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba su yi inqilabi din ba da haka zamu ga shi Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu in tuti'u ladina kafaru idan kuka ce za ku bi wa'annan kafiran Allah ya ce ya ala aqabikum wallahi sai sun mayar da ku akan duga bigin ku kun yi watsi da addini fatan qalibu khasiri sai ku kuna taɓaɓɓu Allah maɗaukakin sarki ya raba mu da ainihin wato taɗuwa na ka kafiri na anan wajen hali fatan kalibu za ku juya ma fi hali kaunukum kafiri halin kasancewa ku kuna taɓaɓɓu hasararru Allah ka raba mu da taɓewa da ainihin wato hasara wannan yana ciki shi yasa zamu ga Allah maɗaukakin sarki yana cewa ayyuhal ladina amanu in tuti'u fariqan min alladhina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafiri to wannan yaruddukum ba'da imanikum kafiri bayan kuna da imani ku koma kafiri shine kuma wanda Allah ya ce yaruddukum ala aqabikum fatanqalibu khasiri Allah madaukakin sarki ya kiyaye da addinin musulunci nan ana ya kasata ko ina ko da wannan mujriman mata da inda akwai doka a ƙasar nan bai kamata ta fito ta ci gaba da magana ba amma da yake tana da daurin gindin wasu matsiyata ta fito ta ci gaba da magana na ga ta yi abin nan wai ko menene fantamin ko masgo ne masgo an gane na ga letar da aka turo min wata amerika ta turo cewa ga shiga-shiga-shiga gashi shi wancan maganganun da shi ya yi a baya lokacin su musamman bin laden tana maganin cewa lalle kaza kaza amma samu lokaci ma yi akan abin da ya shafi later yaudarar kanmu muke yi yawa inda za ka yi addinin yadda Allah ya aiko annabi da shi to ka shirya rikici da duk wani matsiyaci matsiyatan sai kayi da na cikin gida matsiyatan sai kayi da na waje yawa mun mun sani shi yasa yanzu duk abin da aka ce muku ya same mu kakku mamaki to da wannan tsayuwar da muka yi muna karantar da addini lailan hara to yanzu wasu kuma abin yana nan ya tsaya musu da wannan abin da shi suke kwana da shi suke ainihin wato tashi kuma komin tabuwa Allah zai kawo su ba za ka huta wasu na ganin su malam jabar kamar su ne matsalar su mm. da suka tafi mai aka jina sun yadda cewa gara masu malam jafar ɗin da mu sun yadda da wannan saboda haka wannan shi ne za su yaƙi addinin musulunci yaƙa dare za su yaƙe shi yaƙa ta indare sai sun yi kuma abin mamaki wani lokaci kafirai ne za su fara ɗauko tallar abu sai su ba musulmi kuma wai sai musulmi sai su to su ne kayan aikin tallata abin da ya shafi harkar kafirai gani ke sa inda manufar da malam bubakar gume sa ya ce mutanen su shiga aiki wallahi malam da yadda yanzu mutanen mu suka samu dafa ta madafin iko da wannan zuciyar da ita suke shiga aiki wannan iskancin da dubbe mata so ba ka gani shi yasa na faɗa jiya a nan wajen na ce ni a gurina ai na faɗa muku na ce a gurina ba na ce muku cewa ba shi da kurakurai ba zai yi wajen ɗan adam amma a kudanci lokacin da yake bayani ya faɗa wa musulmai na jin shi don ya kare kansa daga wa'incan cewa based on professional wajen lura da ƙwarewa waɗanda suke na ma'aikata adadin da ya ɗauka na ma'aikata a ma'aikatarsa kafirai sun fi musulmi yawa na ce ni a na wannan kuskure bai kamata ya fito ya faɗa ma al'ummar musulmi na jin shi ba don ba yadda za ka yi kasifa adadi na musulmi wanda suke kwararru ne wanda suke buƙatar wannan aikin a ma'aikatarka. da aka yanzu muna musa buƙatar ne a dinga samun mutanen da za su sa bakin gilashi da tabarau su take guri kuma dama mun ce mu maganan adalci a gurinmu idan an tashi a yi la'akari da population ɗin yanki kowane yanki a basu a raba musu adadi na ma'aikata yanzu gabaki ɗaya fa in ka ɗauki yankin yarbawa kafin safa fa bai wuce jihar Niger ba in ka dauki yankin waɗancan daga baki da bai wuce jihar Kogi ba duka waɗannan yankunan duk waɗannan yankunan ka dauke su ba su wuce waɗannan jihohin guda biyu arewa amma sai kaga haka ake zama a ƙasar yadda ka san ɗan haya da masu gida eh? sai a tashi raba abu sai ga rasan ya fi yawa kuma ana ganin wai hakan shine adalci Eh, haka ake gani wadda aka Allah ka ba mu shugabanni masu zuciya masu manufa wanda suka san abin da suke su kuma mutane su gyara halinsu ko kuwa mutane su gyara halinsu in ba haka wallahi haka za a yi tafika a fita daga wannan rigimin a canja canjawa wannan rigimin kuma wannan abin ku je ku yi masa tunani nan da shekara 2023 ku je ku yi masa tunani mu dai ba ruwanmu daga nan wannan kujerar za mu faɗa mu ce ga daidai wanda ya ga dama ya ɗauka wanda ya ga dama kada Allah ya sa ya ɗauka in sake dawowa gefe in sake zara ito maga mai zai faru ko sai eh, ka gani wani malami wani malamin mu bai rami dai in ya faɗa ya fada abu ya faɗa abu sai ya ce waɗanda sai fasa taskuru na ma a kulu da ku to kaga a fada maka abu ka tana san da maka shi da amfani ai ba zai yi ba aya ta gaba mai Allah ya ce qalu ya Musa qalu ya Musa inna lan nad'a qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta تخرج منها فإن يخرج منها فإنا داخلون وما الله يأتي مصر بكرس فيها بقى شجاع وقالوا في سكت يا موسى يا قي موسى إن فيها قوم جباري والله garin da kace a shiga ba a kowace mutane wa inna mu dinnan falan na da kulha wallahi har abada ba za mu shiga cikin wannan garin ba hatta ya kurzu min ha sai wa'annan kodagan mutanen sun fita fa in ya kurzu min ha din sun fita kan fa inna da filula da mu shiga amma in ba su fita ba wallahi ba za mu ba to kaga me an faɗin an ce ku je ku samu mutane kun ce in suna nan ba za ku shiga ba sai dan fita to me amfanin zuwan ku ai ba shi da wani amfani da haka na muga jimla ta ƙalu sun ce fi fi'ilin madin ne mabniyun ala dhammi littisalihi bi wawul jama'a wal wawu fi mahalli raf'in fa'il ya حرف نداء مبني على موسى منادى wato shine wanda aka ainihin wato kira ɗin da haka wannan jimla ta ya musa la mahallalaha isti'nafiya sabon zance ne inna fiha inna harfu nasbin wa taukidin wa mushabbahun bil fi'li wa ta'lil fiha al jar wal majrur shine wato khabarun muqaddam qauman shine mubtada'un mu'akkar wa huwa manqud jabbarin shine na'at nashi amma nan wajen na'at din mansubun ne wa alamatu nasbihi al ya niyabatan an al fathi لأنه جمع المذكر الثالث قالوا سكتي يا موسى inna fiha qauman jabbari a ciki akwai wasu mutane yan kama karya Fakhruddin Razi a cikin littafin sa na tafsiri at-tafsir kabir yake cewa Aljabaru jabbar min jabarahu ala amr bi ma'ana ajbarahu alayhi idan na tarsa saka na nuna maka fin ƙarfi na bala'i na sakakai abu Wahu huwa al'ati allazi yujbiru an-nasa ala ma shine mutumin da yake kangararren da yake sa tilasta mutane akan sai sun yi abu ko ba su yi yin abin ba wa hada ko ikhtiyarun farra sannan kuma a daidai lokaci ɗaya, jam'i ne na jabba sifatul mushabbaha ne wanda aka ƙirƙiro shi daga fi'ilin ajbara rubai al-imam al yakan ce wato ja'ala jabbaran fi sifatin lahi ta'ala au fi sifatin ibadi min al-ijbari idan aka ɗauka sifar Allah al yana da ma'ana sannan kuma haka min al-ijbar in daga bayi ne wa huwa al-qahr wal ikrah shine a nuna maka karfi a tilasta maka sanda baka yi ne yin abu dole sai ka yi shi sannan ya nakalto daga al farrai yake cewa lam a fa'alan min af'ala illa fi harfain ban taɓa jin wato fi'ili ya zo a kan wannan ma'anar fa'alan daga af'ala sai daga harfa guda biyu akwai jabbarin min ajbara wa darrat wa ainihin wato darrat min adrakta saboda haka wannan waznuhu fa'al bi fatihil fa'i wa tashdidil yana daga cikin sigogi da ake amfani da su wajen abin da shafi ainihin wato mubalaga dan a nuna maka cewa abu idan kama kariyar ne to ta kai makurani ta babbaki ta tikkire ko ina Allah ya ba mu labari yace kazzabat adulil mursalina adawa sun karyata manzanni sai suka karyata amma Allah sun karyata daga. domin ɗabi'ar duk wanda zai karyata annabi yana iya karyata duka Allah ya ce idh qala lahum aquhum hudun ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع ريع آية تأبسون sai yace watattakhiduna masani la'allakum takhludun sai yace wa idza badashtum badashtum jabbari dan da ku damkar abu to damka kuke masa ta yan kama karya haka kuke da haka zamu ga Allah yana cewa nahnu a'lamu bima yaquluna wa ma las wa ma anta alaihi bi jabbar mun san abin da suke faɗa Allah ya ce annabi kai annabi muka zama dan kama karya ba da haka fa zakkir bil qur'ani man yakhafu wa na mu kai eh magana da annabi ainihin wato hud yace walamma jaa amruna najjayna hudan wallazina amanu ma'ahu bi rahmatin minna wa najjaynahum min azabin zali. sannan Allah sai yace wa tilka adu jahadu bi ayati rabbihim wa asaw rusulahu wattaba'u amra kulli jabbarin anid sun bi al'amarin duk wani wanda yake dan kama karya ne kuma kangararre sannan Allah ya ce wastaftahu wa kaba kullu jabbarin ani sannan Allah ya ce alam tara alam tara alladhina yujadiluna fi ayati llahi bighayri sultanin atahum Allah ya ce kabura maqatan inda Allah wa inda alladhina amanu sai ce kadhalik yatba'u Allah ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar sannan Allah madaukakin sarki yana cikin abin da ya korewa annabi Yahaya da annabi Isa wannan da ce masa ya ya haya khudul kitaba bi quwwa wa na al-hukma sabiyya wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana wa barran bi walidayhi wa lam yakun jabbaran asiya san annabi annabi ya isa ma haka yace wa barran bi walidayhi wa lam yaj'alni jabbaran shaqiya Allah bai sanya ni in zama ainihin wato jabbar ba da haka za mu ga cewa yana cikin abin da wancan mutumin da annabi Musa ita ta yi faɗa mai da Allah ya ce falamma arada an yabtasha billazi huwa aduwwul lahum qala ya musa A Turidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil amsi in turidu illa an takuna jabbaran fil ardi kana so ka zama jabbar fil ardi wa ma turidu an takuna min al muslihin al imam wato ابن جرير الطبري يتي جبار وإنما هو فعال min قوله جبر فلان hadal kasara ila aslahu daga shi kuma Allah subhanahu wata'ala a daidai lokaci daya jabbar ne ta hanyar ya rugurguza mutumin da ya cancanta a rugurguza shi sannan kuma ya gyara duk abin da ya kamata a gyara shi ta bangaren shi dan adam idan ya siffanta da suna aljabbar to yakan lalata abin da bai kamata a lalata ba sannan ba zai iya gyara ba shi kuma Allah abin da duk ya kamata a rugurguza zai rugurguza kuma ya gyara abin da ya kamata a gyara din shi ne yake cewa wato wannan shi ne ya ce mutumin da yake gyara abu ya kula da shi ana ce masa aljabbar shi yasa za mu ga Allah ya faɗa ya ce huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر to kaga daga nan zaka fahimci cewa irin wa'annan sunayen alqur'ani dan an samu at fil asma'i la yastalzimu at fil ma'ana filizm ta cewa Allah ya kira wani ya ce masa aljabbar ba shi ma aljabbar ka ce shi kenan dole a kore ma Allah aljabbar saboda ai wani ma sunansa ba sunansa aljabbar ba a yin haka ba haka ake bin ka'ida ta ainihin wasu karatu ma da haka suka ce ba za mu shiga ba wa inna lan da kula kuma lallai. mu ba za mu shiga wannan ainihin wato garin ba da aka ce mu shiga hatta ya tsarju mina kun ga sai suka kawo harfu nazlin wa gaya kaman wa bada bainana wa bainakum al adawa wal bagda hatta tu'minu har sirran da kuka yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala to ba yadda za a yi sai sa sai suka kawo lanna da kula harfu nafin wa nasbin wasu ibadi ba za mu shiga ba a yanzu kuma duk yadda za ka yi nan gaba ma ba za mu shiga ba hatta ya karfi min sai idan mutanen nan sun fita daga ciki to fa in ya karfi min ha in kan sun fita to lokacin ne fa inna dakiluna lokacin ne za mu ainihin wato shiga da haka za mu ga cewa nan wajen da suka ce fa inna dakiluna inna ce da sunanta da ainihin wato khabar domin dakiluna ismu fa'il ne na dakala ya da kudu dakilu sai aka ƙara masa wawan sai zaman to jam'i ne kamar ƙa'il ana ita ƙa'iluna kamar sa'il a ce sa'iluna wannan shine abin da ya faru a nan wajen da aka fa inna dakiluna ta lokacin da aka samu wannan sai aka samu wasu mutane sai suke ganin ya kamata su ja hankalinsu al-imam ibnu jarir tabari sai ya ce wa hada kabarun min Allah jalla sana'u an jawabi qaumi Musa alaihi wannan labari Allah ke ba mu akan jawabin da mutanen annabi Musa suke masa yayin da amarahu bi dukulil ardil muqaddasa yace su shiga wancan garin da Allah yace yana da tsarki annahum abau alaihi ijabata ila ma amarahum bihi min zalika su kuma sai suka ki su karba wa annabi Musa akan wannan wa atallu alaihi bi fi zalika bi an qalu suka kafa masa hujja cewa innal fil ardi muqaddasa ta amur. wannan ƙasar da ke da tsarki da kake umarni bi dukuli hacewa a shige ta kauman jabbarina akwai wasu mutane ko da gai ƙarfafa ‘yan kama karya, la ta lana bi harbi wallahi ba za mu iya kasa ba. an riga an yi an kariya shekaran jiya wasu mutane sun zo nan mana tattaunawa da su kan wata matsala suke nuna min wai kawai a dogara ga Allah na ce eh a dogara ga Allah amma a yi riko da sama eh Allah ya ji dan malamin malam sami na kama dan ya mutu ba yace yana tsaye a bakin ruwa zai shiga jirgi sai ga jirgin ruwa sai ga an loda jirgin ruwa da mutane an mai oba malam ya kalla jirgin na ya ga akwai haɗari sai aka samu irin ɗan izalan nan na ƙauye ya yi wani ɗansa ya zo ce a kara makan lau ko kuke karanta mutane tauhidi a shi kuma kan tauhidin yana da matsala ya ce ai Allah ya ce fa a azamta fa tawakkal Allah malam ya ce kai kai azaman ku ya ce to bismillah shiga tun da dai kai kaya eh? sama yace ai da mu Allah ya ce ida idza azamta ku to tun da dai kai kaya azamu ai ne ban riga nayi ba <laughs> shi ka kawai kuma wallahi ma nan aka tafi kwale-kwale mai ta kifi wallahi kwale-kwale mai ta kifi aka to kaga a farkon da annabi ya fara jihadi ai Allah ya ce ya ayyuhan annabi harridil mu'minina al qital in yakum minkum 20 sabiruna yaglibu mi'atan idan an samu mutum 20 to za su buga da mutum 200 da kai kadai to dole ka fuskanci kafare guda goma ka buga da kuma in ka gudu kayi laifi amma Allah sai ce al'ana kaffafa Allah ankum wa alima anna kun, in kun yakum minkum mi'atun sabiratun yaglibu kaga yanzu sai aka sake rage mutum takwas sai aka dawo da shi mutum nawa biyu shi yasa da za ku tafi ku dubu ne kafare su dubu biyu wannan mutum dubu biyu kowa zai fuskanci mutum biyu ne suna kaiwa dubu uku to ba za a ce a tsaya amfani da kan minti a can kalilatin galaba fi a kan kasiratan bidin Allah a a nemi kwamandan da ya san me yake yi ya zare rundunar ya dawo da ita gida a dawo a sake shiri a fita wannan ita ce ka'ida ta ainihin wato jagoranci to shi ne suka ce wallahi mu dai kan ba za mu iya ba wala quwwata lana mu kai ba ma mu da karfin da za mu fuskanta wa'annan mutanen wasu muhun an kira su aka ce musu jabbari ne annahum kanu bi shiddati wa azumin khalqi saboda suna da mugun karfi wajen damkar abu sannan ga su kuma suna da girma fi ma a zukira lana kadi taharu sa'iral umam ghairu cikin abin da aka ambatan mana ko cikin abin da Allah ya ambata dama sun yi rigima da wasu al'ummomi da dam kowa ya ji labarin irin yadda ta kaya kamar yadda su shi abdullahi suka buga da gwarawa a nan yankin da ya gama cikin abin da yake ce musu ya ahala gwari alamma ya kasana ya ce wal jaru ya sama umar kada hallabin jari ya ce ya ku ‘ya'yan gwarawa labari bai zo muku ba yadda muka buga da mutanen katsina da suwaye da suwaye ce ai makoci in yana da hankali yana jin abin da iso kawo makocin sa yi wal ya sama umar kada hallabin jari to shine yake cewa wa'annan mutanen wa jabbari al-muslih amra nafsihi wa amra ghairi yace asalin sunan kenan wanda ke gyara al'amarin sai gyara al'amarin wani summa istuqmila sannan akai amfani da shi fi kulli man istarra naf'an ila nafsihi bi haqqin aw batil to daga nan sai ake amfani da shi duk wani mutum da zai kokarin sai ya kawo kansa amfani sawa'un ta hanyar da ya dace ko ta hanyar da bai dace ba sai a ce masa Ɗan aljabba ɗan kama kaya da ka yanzu idan nan gurin naka ne wani ya zo yi amfani da ƙarfinsa ikwaci kaga kwatar filin a gurin ka zuwa gare shi kaga amfani ne gare shi ko to tun da ya karɓa ba ta hanyar da ya dace ba ya zama aljabba ya zama ɗan kama karya wannan shine sai yake cewa bi haƙƙin au batilin talabal islaha laha حتى قيل للمتأدي إلى ما ليس له بغي على الناس وقهرا لهم أتوا على ربي تولغان duk من mutum da zai أو hanya yana so ya kai da wani abu ta hanyar da bai dace bai amfani da ƙarfi sai a ce masa ainihin wato aljabba wayannan shine abin da wayannan mutanen suka ce ba za su shiga ma to kuma inda a ce sun san girman Allah wannan abin ya kamata su gane ibtila'i ne jarraba su Allah zai duk wanda kake ganin yana da ƙarfi idan Allah ya tafi ba mutanen adawa da Allah ya ba mu labarin ba ai suna da mugun ƙarfi amma za mu ga cewa da Allah ya tashi musu alama. abin da suke da mu'amala da shi ne yau da kullum shi da shi Allah maka kuɗin tsarki to da yake su shiga kafin na akwai sun shiga a matsayin ibtila'i za su ga cewa kuma Allah ne yake kuma zai ke taimakon su duk da ƙarfin da suke gani suna da shi na zaki yanzu muna sanar cewa an ɗauki annabi Ibrahim an jefa shi a amma Allah ya ce kulla ya na bar bardan wa salaman ala Ibrahim saboda me ita a kanta ba ta da tasiri ubangijin mutum ya sannan za tasiri قال رجلان قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون لكم وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قال رجلان سوى سمتاني قدابي سكفتا من الذين يخافون تكون وإن دا وصلا لم يسكتي سنة جنس ورن الله suna da ƙarfin halin da za su miƙe su yi magana wanda an'amallahu alaihi ma Allah ya yi musu ni'ima da suna iya miƙewa su faɗi gaskiya a wannan lokacin suka ce udkhulu alaihim alba suka ce ya jama'a wannan kofar da Allah yi mana alƙawari ta wannan garin yace mu shiga a shiga fa idza dakaltumuhu idan kuka shiga to fa innakum galibuna lalle fa za ku nasara wa ala ga Allah ne kadai fa tawakkalu za ku dogara in kuntum mu'minina in dai kuna da ainihin wato imani wannan qala rajulan min alladhina yakhafuna an amalla Allahu alaihima malami sun ta maganganu har wajen magana guda hudu ni'imar da Allah ya musu suka ce ita ce musulunci wanda ita ce maganin ibnu abbas wasu suka ce shine as-salahu wal fadl wal yaqin gyara da falala da kuma yaqini tabbas abinda Allah ya faɗa yace zai taimaka su suna da wannan tabbaso wasu suka ce alhuda shirya wanda ita ce maganan da har wasu suka ce alkhawfu wannan shine abin da ibn jarir tabari ya faɗa da sashin daga wasu magabata suka ce to a shiga wannan garin kun san diyyar da daga ta daga to ba a rasa masu tsoron Allah da sai sun miƙe sun faɗa gaskiya shi yasa mutum kullum ƙoƙari zai inganta imaninsa tsakaninsa da Allah in kaga wani yama barazana ta kai to alaƙarka da Allah ne ta imanin ta lalace to komai kuma yana iya faruwa a wannan lokacin za mu ga cewa mafi lalacewar mutane a duniya shine fir'auna amma lokacin da aka zo da yan sigiri nan take suna ganin gaskiya suka karba kuma imanin ita tabbata lokacin da fir'auna ya ga sun imani me yace qala amantu lahu qabla an azana lakum innahu lakabirukum allazi allamakum as-sihr wannan shine babban da ya koya muku sihir wai ma imanin za a yi a jira mana ba da dama mana to daga nan sai ta hadidi wallahi la uqatti anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf wa la usallibannakum fi juzu'in naql wa la ta'lamunna kaje magana ta masu miki wallahi za ku sani ayyuna ashaddu azaban tsakanin mu da Allah da kuka ce kun imani da shi sai kun san waye ya fi tsananin uku ba a nan take suka ce masa ƙalu lan nu'tiraka ala ma ja'ana min al-bayyinat wallazi fatarana faqad ma anta qadim inna ma taqdi hadhihi al-hayat ad-dunya inna amanna bi rabbina liyaghfir lana khatayana wama akrahtana alayhi min as-sayr wallahu khairun wa abqa sannan basu bar duniya ba sai da suka ce masa innahu man ya'ti rabbahu mujriman duk wanda ya je wa Allah da irin manya-manyan laifukan da kake yi to ya sani wuta tana gare shi to lokacin imanin ya zauna ba sa jin tsoron komai komai zai faru ya faru to shi yasa kake ganin a lokacin da fir'auna ya ce aka aqtul musa wal yad'u rabbahu inni akafu an yubaddila dinakum aw an yuzila fil ardi fasada sai Allah ya ce wa qala rajulun mu'minun da mun miƙewa kai magana a gaban fir'auna wallahi ba kowa ba sai namiji shi yasa Allah yake rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktubu iman duk da ya boye imanin a lokacin to miƙewa kai magana a gaban shi ba kowane dama sai namijin da kai yake iya wannan magana to a cikin wannan yanayin ne aka samu wa'annan mutanen guda biyu suka tashi suna cewa jama'a a shiga in an shiga Allah zai ainihin wato taimaka la ta'udu kulu alaihim bil bab bab al qarya wa la fa innahum ajsadu kan ku ji tsoronsu jiki ne kawai bila kulu babu ainihin wato zuciya fa idza dakaltum fa innakum ghalibun qala zalika tayaqqunan kuma suna faɗar wannan ne saboda tayaqquni bi nasrillahi wa injaz wa ajli da kuma Allah subhanahu wata'ala alƙawarin da ya musu sai ya taka shi wato wannan alƙawarin da Allah yi yace wala yansuranna Allahu man yansuruhu inna lanansuru rusulana والذين آمنوا في الحياة الدنيا إن تنصروا الله ينصركم تسيموا دوبا مغني وإكد مثلا ألن دي القول أني يكاس تكاكو الأمة دأكي متى القول أني تكد مثلا أتكن يني مفي وهلع أكهيف النبي موسى أما لو كتن أكهيف شيء الله يتوى أوحنا إلى أم موسى أن أرضي فإذا خفت عليه إن كنت أروب ذلك يا أبو فألقيه في اليمين ولا تخافي ولا تهزني إنا رادوه إليك وجائلوه من المرسلين Allah ya ce za mu dawo miki da ɗan kuma za mu saka cikin manzannin Allah. Wannan alƙawarin da Allah yi wa mamar annabi Musa sai da ya cika. Allah ya daga ƙarshe ya ce faradada nahu ila ummi kai ta ƙarra ainu hawa la ta hazin wali ta alama anna wa'adan la ya haƙƙo. Dan ita ta sani duk duniya kuma ta sani cewa idan Allah ya yi alkawari to alkawarinsa gaskiya ne Allah subhanahu wa ta'ala ba zai ainihin wato saba ba sai yasa sai ya ce wa alallahi ga Allah ne kadai fa tawakkalu za ku dogara in kuntum mu'minina in dai kuna da imani sai ya ce wa hada aidan khabarun min Allah azza wa jalla in ja al-imam tabari an qaular rajulaini wannan labari Allah ke ba mu akan mazajen nan guda biyu Allah allazin ya khafani Allah wanda suke jin tsoron Allah annahuma qala li Musa yushajji'anihim bidhalika yushajji'anihim bidhalika sun faɗawa annabi Musa suna karfafarsa akan wannan wa yurajjibanihim fil mudi لأمر الله sannan suna kwadaitar da shi da raguwar mutane cewa a shiga Biddukuli alal jabbari ne fi madinatin cewa a shiga a samu mutanen nan ake ganin suna da ƙarfi tawakkalu ayyuhal umma ala Allah fi dukulikum alayhi ku dogara jama'a ga Allah wajen shigar wannan garin wa yaqulani lahum suna faɗa musu suna cewa siqu billahi ku amince wa Allah fa innahu ma'akum in in aqatumuhu fi ma amarakum bihi min jihad adukum lalle Allah yana tare da ku da taimakonsa in kuka yi masa biyayya wajen yakar makiyinku sannan wa ayyan sannan wato in kuntum mu'minin sai yake cewa in kuntum musaddiqi nabiyyakum in dai za ku gaskata annaban ku fi ma ba'akum ar rabbukum min an-nusrati waz-zufur cikin abin da ya ba ku labari cewa za ku samu babban rabo da taimako alaihim akan su sai ya ce wa fi gairi zalika min ikbarihi an rabbi da wani wannan cikin labarin da Allah ke bayarwa wa mu'minina bi anna rabbakum qadiruna qadirun ala alwafa'i lakum sannan ku yi imanin cewa ubangiji yana da iko Allah subhanahu wa ta'ala yana da iko alƙawarin da ɗi'i cika bima wa'adakum min tamkinikum fi bilad aduwwihi wa aduwwikum ya ba ku tamkini a garinku da kuma garin ainihin wato makiyinku ba ran da Allah ya alƙawari bai cika ba in kaga an yi alƙawari an samu matsala to daga waɗanda aka yi ma alƙawarin ne su suke da ainihin wato matsala wannan shi ne to a wannan lokacin da aka faɗi wannan me suka faɗa sun sake faɗa wata maganin a gaba me suka faɗa a gaba mai ya يدخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قائدون طبعا أنا أنزابلت نسو أنت سدوغرك الله قالوا كيف يا موسى كجيب لنا ويوها ba ma ko annabin Allah ba girmama ya Musa to haka za ga ana ta kiran annabawan Allah qalu yahudu ma ji tana bi bayyinati wa ma nahnu bi tariki alihatina an qawli wa ma nahnu laka bi mu'min qalu ya shu'aibu ya shu'aib qad kunta fina marduwan qabla hada haka za ga ana ta kiran yawa ne yawa ne da ka wani ya kira ka kira rashin mutunci kai hakuri yanzu ga annabi Musa ana qalu ya Musa kaga ba ma ko annabin Allah ya Musa Haka <laughs> sai a hankali wadda wani ya maka kira na isgiri da ba da renin wayo kai haƙuri inda kana harkar addini akwai lokutan da za su ga cewa muna kula wasu akwai waɗanda ba su kai mu kula su ba amma maslaha ta addini take sawa su faɗa mu faɗa kamar yadda da Allah ya turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda annabi ya ce shi daidai da tsaransa zai tattauna matsalar addini to har ya bar duniya ba zai tattauna da kowa ba dan ba tsaransa a duniya da annabi ya ce ba zai aure kowa ma sai tsaransa a wajen daraja da ba mutumin da isa annabi a wurin shi dan babu tsaran shi da annabi ya ce ba zai ɗauki aure kuma ya ba kowa ba ‘ya'yan shi sai tsaransa gurin daraja da ba mutumin da ya isa annabi ya ba aure don babu tsaransa a wajen daraja sallallahu alaihi wasallam amma shi kan shi haka zai zo wucewa sai ya zo wucewa a ce ya ayyu allazi nuzila alaihi dhikr sai ya wayo a kan shi a ce masa innaka la majnun kai ma hukaci ne so tun farko idan kana gudun zagi da bakakken maganganu ba za ka iya daukar wuta ba to kanka shiga fajar kun sa akwai wanda ɗabi'a su ba sa iya daukar rigima da yawa tun dai ba ka iya daukar rigima da yawa to kanka shiga fajar ka yi haƙuri ka je ka samu wani dan rigingimukan za su taso maka wata matsala za ta faru za ka ji duk duniya kai kaɗai ake ta tattaunawa a kan a yanzu ka ce ma kaza yanzu ka ce kaza yanzu ka yi kaza yanzu ka yi kaza to shi yasa suka ce kalu ya musa ya kai musa inna lanna da kula mu dai kan wallahi ba za mu shiga wannan garin ga abadan har abada ma mu fiya matuƙar mutanen suna cikin wannan garin shi yasa suka kawo ma dama dan nuni akan mudda ta tsawon lokacin fa zahab anta wa rabbuka faqatila ku je da kai da Allah ku yaki inna hauna qa'idu da mu dai muna nan wallahi ba inda zamu kaga rashin adabin ya kai tsallake ga annabi yanzu ya kai ga ya kai ga Allah cewa ku je da kai da Allah ainihin wato yaki mu muna nan ba inda zamu je laka jimla da suka kawo ta qalu la mahalla sannan jimla ta inna lan nadkhulaha Jimla ta ya musa fi mahalli nasrin maqulul qawl sannan jimla ta inna lan nadkhula ala mahalla laha ita ce jawabin nida ba sun kira sun ce ya musa ba to bari za su faɗa mai jawabin sun kuma kiran su shine inna lan nadkhula ha abadan ma da mu har abada kan ba za mu je garin nan ba in dai suna ta ba ka ce Allah ya ce zai taimaka ba ku to ku je da kai da Allah a yaƙi yawa faƙatila in na hahu na ƙa'idu mu muna nan in ta gyara a tsarin da mu amma mu dai kan ba inda za mu ha gani to sai ka haƙuri maganar addini hikiman a ɗakko labaran waɗannan annabawa ana ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallama don yi haƙuri ne to kai bai yiwa ka zo ka karanta wannan abu kuma ka ce za ka ba hanyar su kuma ka ce wai kana jiran wai kowa sai kun zauna lafiya da shi ai bai yiwa bai taɓa yiwa me yasa Allah ke ce masa wala kad kuzziba rusulun min qablika fasabahu wa uzuhum aka cutar da su Allah ke hatta atahum nasruna idan annabi nuhu da yazo cewa saka kalu ya nuhu kad jadaltan fa akasanta didalan kai jayayya kai dan jayayya ne fa tana bi mata iduna in kunta min as-sadiq haka suke haka ake faɗa eh. <laughs> wai masu addinin jayayya ko kayi jayayya kai dan jayayya ne haka suke mana to dan haka sai ya to wannan abadan din zarfu ne a nan wajen yana da ta'alluki da nafi na al-mu'akkad bi dahr al-mutata'aw wato inda aka karfafa shi da zamanna masu tsaukakka dauka wai shekara ɗaya ko biyu ko uku a'a inna lan da kula ha abadan sai da hali har abada ba inda zamu kakka dauka wai ko gobe ko dibi ko shekara ɗaya abadan har abada in dai suna nan to wallahi ba za mu je in ka ga mun je to sun fita to da aka matsa aka matsa aka ce su je su yi suka ce to wallahi kai da Allah naka ku je in an gama dai kan a sanar da mu halin da ake ainihin wato ciki Allah madaukakin sarki ya kiyaye da haka za mu ga sun kawo madamu fiha madamal jabbaruna muqimina fiha naka sai ka kaddara shi haka domin a nan wajen dama yana daga cikin afa'alu marar mun san kana da akawatu kana da yan uwanta wanda mun san cewa kana tana samun suna da kuma kabari wanda asali yana shiga cikin almubta da uwal kabari idan suka shiga sai canza na farko ya zamanto ismu kana na biyu ya zamanto kabaru kana to cikin irinsu su akwai mazala akwai ma bariha akwai man akwai ma sannan akwai ma dama din wayannan duk in suka shiga cikin muftada da kabar na farko sukan sashi ya zamanto sunanta na biyu ya zamanto ainihin wato kabarinta da haka ita kuma wato ma dama dole ce sai an gabace ta da ainihin wato ma wacce take nuni akan ainihin wato tsawon ainihin wato zamanin shi na sanin suka ce ma damu fiha matukar suna cikin ainihin wato wannan garin shi yasa suka ce fi haɗin nan aljaru wal majrur yana da ta'alluqi da khabar na ainihin wato ma dama din nan a nan wajen sannan ana ta'awilin masdar na ita ainihin wato ma dama din a irin wannan ainihin wato guraren za mu ga Allah ya amfani da irin wannan a cikin alkur'ani yana cewa yau mai ya'ati la takallamu nafsun illa bi izni sai ce fa minhu shaqiyyun wa sa'id sai yake fa amman ladina shaqu fa fil nar lahum fiha zafirun wa shahiq sai yake khalidina fiha ma damat as-samawati wal ardu illa ma sha'a rabbuk inna rabbaka fa'alul lima yurid wa amman ladina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجز ما دام ما تقر سمد أسسن دوما sannan Allah ya ce wa min ahli kitabi man in يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما كنت دمت أنا وجه إلا ما دمت عليه قائما تاون شيني في محل رفع اسمه داما wannan alaihi jaru qa'iman din shine ainihin wato kabaru kana sannan haka annabi Isa yace ma qultu illa ma amartani bihi an ibudullaha rabbi وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم matuƙar lokacin da na kira ina iya bara shi da kansu amma falan ma tawaffaita ni kunta anta raqibu alaihim wa anta ala kulli shay'in shahid sannan yace wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa hilla lakum as bahri al-bahr wa ta'amuhu mata'an lakum wa lis-sayyara وحرم عليكم صيد البحر ما دمتم حرما وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تشرون مثل الجنة التي وئد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار الذين هم على صلاتهم دائمون والنشين to anan wajen duk da ana nuna cewa lokaci maganan fazhab din nan da suka kawo a nan gurin malamai sun ce za a kaddara shi fa'uwa a ce fi jawabin sharɗi wanda akwai filin da aka kaddara qalu ya musa inna da nadkhulaha abadan ma da musa in ratta fazhab in kana nufi to ka tafi da kai da Allah nasa mu dai ba inda mu je muna nan ka gani to wannan shine abinda waɗannan mutanen suka faɗa to kaga daga nan kaga a nan wajen fazahab fi'ilu amri ne wa fa'iluhu an ta huwa mu'akkad sannan an din nan na biyu ضمير الفصل lil muqatab mabni ala al-fath fi mahall raf'in domin abin da yake sa ake kawo taukiri saboda kada wani ya ce ai ba da annabi Musa suke ba a'a izhab ɗin baka gane ba bayan anta dake cikin fi'ilin anta kai da kai miki kai da kai miki ku je da kai da Allah naka ku je ku yaƙi sai aka kawo faqatila ku je ku yaki innaha hahu na ƙa'ida imam al-bukhari ya kawo hadisi na biyu. hadisin tariq bin shahabin yake cewa manzon Allah ibn eh, ibn mas'ud yake cewa shahidtu min al-miqdad bin al-aswad mashhadan la halatta tare da miqdad wasu wuraren halatta halatta yace li an akuna sahibahu ahabbu ilayya ujla bihi mimma udila bihi yace atan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama yad'u al mushrikina na samu annabi yana addu'a mummuna akan mushrikai fa qala sai yake cewa la naqulu kama qala musa wala ya rasulullahi ba za mu iya ce maka kamar yadda wato kama qala qawmu musa kamar yadda mutanen musa suka ce masa ba idhab anta wa rabbuka faqatila ku je da da Allah ku yaki mu za mu yaƙi an yaminaka wa an shibalika wa bayna yadayka wa khalfika mu za mu yaƙi tare ta haka sahabbai suka faɗa annabi da haka da ma'awa annabi da tashi akwai guraren da suna kamanceceniya amma akwai guraren da sun sha bamban ta ina suka sha bamban yayin da su suka ce masa idza anta wa rabbuka faqatila sahabbai suka ce la ba za mu iya ce maka haka kuma kowa ya sani cewa annabi bai yada addini shi shi kaɗai ma da kuma Allah ya ga dama yana yada addini da annabi shi kaɗai amma saboda Allah yana so falalar addinin ba za ta cika ba dole sai da su sai yace Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu ashiddau 'alal kuffari ruhama'u bainahum sai ya hada sannan Allah subhanahu wata'ala da ya ga ya tashi za ku ga cewa na tambaya aya ko dan shi da ya zo kwanan nan yake cewa wai na shigo zan yi tambaya yana program wai ni ina jin tsoro na ce masa wallahi bari mu faɗa maka in dai da inda ake magana ne da harshen Hausa kuma ina faɗar saƙon nan ya je musu na ce a faɗa musu wata mace ba ta haifu ɗa ba in dai a shi'a ne wannan matar a duniya ba ta naƙuda ɗan ba wanda ni nake jin tsoronsa na ce na rantse da Allah ba wannan matar har yanzu a duniya ba na naƙudar wannan ɗan ba to shi ne sai na ce masa yanzu ina so a sa rana kai mu zo mu tattauna da kai akan ina ne a ƙur'ani ma Allah ya ce a ba ahlul baiti dan ku gane da Allah ya tashi sai ya ce wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirina na taba'uhu dan mai dan Allah ya nuna sai kawo bin yana da alaka da muhajir da ansar ne bai kawo bin yana da alaka da dan Allah ya nuna wa addinin da annabi ya zo da shi bai da alaka da mutanen gidan annabi kadai wajen yaɗa shi a lokacin yana da alaka da bangarori guda nawa biyu na almuhajir dawa dole su ma sai dai su shiga tawagar to wannan a qur'ani shine abin da muka ce su kawo mana har yanzu babu to inda Allah yana so a bi su ne su su kaɗai a ajiye sahabbai to ya kamata ya kawo shi a matsayin usul ne na addini a Qur'ani amma Allah da yana so ne a bisu duka sai ya ce wallazina tabauhum ya faɗi wa'annan bangarorin guda biyu ana nuna lokaci yayi abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada wanda muka kuskure Allah ka yafi mana wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh